أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تبين الأرحام وما تزداد وكل شيء عند قوم مكدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا واتو عشرين لا حقوق وطن جماد الآخر هجرا من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم دبودا دليه حدود أربعين ديدي yayin da ya daidai da daya ga watan uku shekara 2019 a wannan masallaci na umar bin khattab a cikin wannan gari na gaya a cikin wannan ƙasa ta niger wannan shine darasi na ɗaya a cikin wannan muzakkira mai suna kitabun nikali a yan uwa za su yi haƙuri a tsarin karatun zai tafi a insha muna ganin watakila minti 42 a 55 zuwa ɗaya awa ɗaya sai in daɗe sai in kuma muƙaddima sai mu ɗora la'akari da za mu karatu a nan amma ba na la'akari da cewa mutanen da ke zaune a nan kaɗai muke wa karatu ko mutanen garin nan ba mamaki watakila kana zaune wata rana ɗaya daga cikin waɗannan kafofin da ake da shi sunna tv ko manara tv ko wusar da makamancin suka iya ganin program din sun saka haka kuma yanzu dama ba mu sa a shafinmu na facebook ba ne inda yanzu za mu dora a shafinmu na facebook da za ka ga sama da wajen mutum dubu ashirin ne ke biye da mu idan muna karatu suna wato biye da karatu da aka kayi la'akari da cewa ina kallon mutanen da ke biye da mu ne idan ina karatu ba na taƙaita wato sakon dangane da mutanen da ke gabana kuma insha Allah muna so mu karanci wannan muzakira daga yau gobe da safe jibi da safe insha Allah ranar monday na muzakir a mun ɗauko wannan tsarin ne saboda wato idan aka lura da wato ɗan uwa malam ayu ya same ni na ce masa. idan ka lura in ka ɗauko littafin iziya ko risala kasa to wa'inda za ka gama karatun da su ba da su ka fara ba sai ka ga sanda za ka je a kitabun nikahi a risala ko kitabun gumi, wanda ka fara da karatun da su ba da su za ka gama ba. amma yana da kyau malamai su dinga ɗaukan wata matsala mai cin gashin kanta sai a ƙoƙari a karancewa mutane wannan matsalar ita kadai ta yadda in wani ya zo yana so yana neman waraka akan wannan matsalar sai ka yi rufarin ɗin shi kamar yadda shi ka ce ya koma ya nemi karatu ka, za ku yi shi akan wannan matsalar kaɗai zai fi akan yanzu ya ɓata maka lokaci sai ka sake masa wani sabon bayani akan ta wannan yana daga su idan haka idan aka lura wannan ya tattauna masail ne kawai na aure kuma duk wanda ya kalla al'ummar mu ya san cewa ana cikin rigingimu yanzu na aure to ɗaya daga cikin abubuwan da muka yi la'akari da shi abin da yake haifarwa da wannan al'umma rigingimu na aure yana daga ciki sawa'un ɓangaren mazan ko ɓangaren matan ba tare da la'akari da kowa sanin mai Allah ya ɗora maka ba menene ma auren shiga auren da ka to yana daga cikin abin da ya taimaka ma auren wajen samun matsaloli da haka insha Allah ba zan yi dogon sharhi ba tsakiya za mu ɗauka don muna so mu gama wato gobe da kuma jibi sannan yan uwa wayanda suke saurara mutum ya ji wani kuskure yana da daman yi mana gyara karka ji kunya ka daga hannunka kamar gyara insha Allah zan karba ko an tashi ko mutum yana da wani alistibsar ƙarin bayani da makamantansu albabu maktu Allah nake roƙo ya azurta mu da ikhlasi cikin abin da muke kai tsaye za mu fara a baya za a ga malam ya sa kitabun nikahi da aka kalmar kitab mudafin ci an nikahi mudafin ilayhi kalma idan aka yi idafarta to yana daga cikin alwa'u al-ma'arif guda bakwai ko guda shida kamar yadda aka sani muna da nau'i na ma'arifa guda bakwai to daga ciki idan aka yi kawo abu ya zama mudafin da mudafin ilaihi yana zama ma'arifa abin da yake sananne sannan kalmar alkitabu asalinta daga alkatibatu ne ita kuma alkatibatu shine aljaishu rindina za ka ga wannan yazo wannan yazo wannan yazo sai suka haɗu suka zama mutane da yawa sai a ce mata alkatibatu to tunda shi ma littafi bai zama littafi sai idan ya haɗa fallayen takardu da dama shi yasa ake ce masa alkitabu shi ma to in kuka lura kowane malami idan ya buɗe ya ce kitabu kaza to za ka ga a ƙarƙashin shi ko dai ka samu akwai fasali fasali ko babi babi kenan yadda littafi yake tara takardu da yawa haka in malami ce maka kitabu kaza alama ne na cewa zai tattara matsala iri kaza da iri kaza da iri kaza a ƙarƙashin wannan kitabun da haka yanzu mun fahimci cewa daga cewa kitabun nikahi alama ne cewa malam zai tattara matsaloli na aure a ƙarƙashin wannan matsalar ba matsala ba ya ba wannan shi da haka yake cewa kitabun nikahi littafin da ya tattara bayani akan aure wannan mun turo shi ne daga cikin littafin a alwaje fi fiqh sunna wal kitab aziz na farko yace hukumu hukuncin yin aure da haka an nikahu mazdar ne na nakaha yankahu nikahan asalinsa kuma a yare na larabci shine idan abu ya shiga cikin abu sai a ce an nikahu amma a islamin malaman shari'ar musulunci idan an ce an nikahu ne kulla aure na shari'a wanda yake halatta namiji amfani da mace shi ne an nikahu amma kalman an nikahu a wajen malamai na tafsiri wanda suka san alwujuhu wanda nazair ba ta zuwa da ma'ana kwaya daya da ma'anar an nikahu tana zuwa da ma'anan aure wanda shi muka fi sani kamar yadda Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kun ga wannan anan wajen duka kalmomin da ma'anan ku auren musu su ma kada ka aura sannan kalmar annikahu tana zuwa da ma'anar wato abin da ya shafi saduwa da mace shi yasa da Allah madaukakin sarki yake at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan har yaji inda yake ta wala'i wato fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu idan mutum ya saki matar ta saki uku to bai halatta ba ga shi wannan mijin hatta tankiha zawjan ghayrahu sai ta auri wani namiji wanda ba shi ma. nan ana nufin hatta kan kiha zaujan gairahu sai ta kulla aure da wani namiji wanda ba mijinta wanda ya mata saki uku ba ko ko ana nufin hatta kan kiha zaujan gairahu bayan an kulla aure sai shi mijin ya sadu da ita da haka zaka ga nan wajen fa in tallaqaha fala tazillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu annabi ya fassara annikahu din cewa dole mijin nabi sai ya sadu da ita shine annikahu da haka da mace za ta ɗaura aure da wani namiji mijinta na farko ya masa saki uku wancan mijin ba ta ma tare ba bai sadu da ita ba ta tayar da rikici ta ce sai sun rabu in mijin ya sake ta in ta koma ta aure mijinta na farko auren bai ba wannan ita ce ka'ida to don haka za mu ga cewa ayar da da dama daga cikin suke fassarawa cewa azzaniyatu la yankihuha illa zanin aw mai au mushrik cewa mace mazinaciya ba ta auren kowa sai mazinaci dan uwanta ko mushriki to a nan wajen ba an nikahu shari'i bane an nikahu lagawi abinda ayat take magana mazinaciya mace ba wanda zai sadu da ita sai mazinaci dan uwanta ko kuma mushriki haka mazinaci namiji ba zai yi zina da kowace ba sai mazinaciya ɗan uwar shi ko mushrika shi yasa Allah sai ya ce wa hurrima zalika alal mu'minina to wannan shine hukumuhu hukuncin yin aure an nikah shi aure min akhir sunan mursalin yana daga cikin mafi karfin sunnonin manzanni na Allah qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ولقد أرسلنا رسلا من قبلك من aiko من gabanin kai. Yana magana مغانا أكن Annabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam mai wayannan ya sa mata flamot ya kulle ta ne ya hau jirgi ne an gane don haka Allah ya ce waje an nalahun azuwajen mun sanya wa annabawan suna da mata wa zurriya sannan daga mata ne in mutum ya aure ake samun zuriya a ko idan muka gani za mu ga Allah ya magana annabi Musa cewa yana da mata falamma da Musa la'adala ajala wa sara bi ahlihi lokacin da ya cika wancan ajalin ya tafi da matar shi ya yi magana kan annabi ibrahim cewa yana da ainihin wato mata wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara ishaqa yaqub ya yi magana akan annabi isma'il cewa yana da mata wa zakur isma'il Inna, kana sadiqal Wa'azi, wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati ya yi magana akan annabi zakariya cewa yana da mata وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا ينادى ماتا يا ما كان أكن النبي محمد سوى ينادى ماتا يا أيها النبي قل لأزواجك فشيس الله يا حقي قباكي ديسي ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية من سنيا وأنبا سوى سنة ماتا سنن سنة ذرية da aka aure ita kaɗai ce hanya ƙwaya ɗaya ta ci gaba da wanzan da tsatsan ɗan adam alburan ƙasa idan aka gyara ta da komai zai gyaru da kuma hanyar ta lalace to shikenan akwai matsala da hatta hukumomin inda sun san abin da suke yi dole su ƙarfafa hanya ta aure sannan su ƙoƙari su kashe hanya ta zina ta zina ce domin samar da 'ya'yan da ba na aure ba cikin al'umma hatta harkar tsaro yana kawo masa barazana yana kawo masa barazana sannan matsala ne cikin al'umma da haka wannan shi sannan wayi kurahu an karhanta tarkuhu barin aure da gairu uzurin ga wanda ba shi da uzuri li hadisi anas bin malik radiyallahu anhu saboda hadisin anas dan maliku da yake cewa ja'a salatu rahatin mutane uku sun zo ila buyuta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa dakunan matan annabi yas'aluna suna tambaya an ibadatin nabi cewa ya annabi yake yin ibada walamma ukhbiru lokacin da aka ba su labari ka annahum mai ruwa yake taqalluha su a ganin su suna ganin abinda annabi yake na ibada ya ma yi kadan fa qala ahaduhum daga cikin su yake cewa amma ana fa usallil layla abadan. ni daga yau in na fara sallah da daddare ba tsayawa wa qala al-akhar da yake cewa ana asumu dahara shi kullum azumi zai dinga wala usiru ba zai ta abinci ba wa qala akhar da yake cewa ana a'tadilu nisa dan nisanci mata fala atazawwaju abadan ba zan yi aure ba har abada فجاء رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم النبي يزو aka ba shi labari ya tabbatar faƙala ya sa aka kira mutanen nan yake masu an jimar lari na kultun kaza wa kaza ko kuka ce kaza da kaza da kaza yake masu, amma wallahi yace ina rantse muku da Allah inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu na fi ku sanin Allah sannan na fi ku jin tsoron Allah walakin ni asumu annabi yace ina yin azumi wa uftir sannan in sa abinci daya wa usalli ina tashi in yi sallah da daddare wa arqud kuma ina yin bacci wa atazawwaju a kuma ina auren mata yace fa man ragiba an sunnati fa laysa minni duk mutumin da ya kwadai ya kyamata sunnata to bai tare da ni da ka suka ce ragiba an tsama kenan amma ragiba fi shine su kamar yadda Allah ya ce wa man yargaba an millati ibrahim illa man safiha nafsuhu da aka duk wani malami a duniya da kaga bai yi aure ba to malamai uzuri suke bashi na dalilin da ya sa bai aure ba amma ka ɗauka wata tsabar ta kawa da jin tsoron Allah ne don wanda ya fi shi jin tsoron Allah ya yi aure shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma jarumta shi ne ka rike kai auren sannan kai ɗalibi ne a ci gaba da fafata rigiman neman ilimin da kai baka daina da duk harkar rayuwa ana yi da kai kuma kaya auren wannan shine ne al-imamu abu gudda ya rubuta littafi ya sa masa suna rijalul uzza gwagwaran malamai waɗanda suka fifita harkar ilimi akan aure ya kawo malamai sun kai guda arba'in da wani abu wanda suka mutu ba su yi aure ba to kowane malami za a ce maka ya samu shi a wani zuruf ne wani yanayi da lokacin da ba yadda za a yi auren yayu a wurin shi uzuri ake ba shi amma ba ɗauka ake cewa ba abin yabo ne don wanda ya fi shi imani da tsoron Allah ne annabi Muhammad ya yi auren a ciki a ciki akwai al akwai imamul mufassirina al ibnu jarir wanda ya fara yin tafsiri a duniyar nan kaf ya rubuta shi ya rasu jira 310 yana cikin wanda ba su yi auren ba al-imam an-nawawi mai littafin salihi salihin yana cikin su sannan kuma shekul islam bin taimiyya yana cikin su wanda suka mutu ba su yi auren ba tun da shi rayuwa ce tun da aka fara karantar da addini idan an yi shekara ɗaya biyu uku a waje za a tafi gidan yara a shekara biyu uku biyar a can tun da aka fara aka yi zaman sa na ƙarshe ma a kurkuku ya mutu wannan yana daga cikin azarin da ba matar da za ta iya auren mijin da shekara ɗaya biyu yana waje uku hudu biyar ya tafi kurkuku kaga za ka ga akwai darar akwai cutarwa ba zai wannan shi sannan wa yajibu ya wajaba alal qadir alaihi ga wanda yake da ikon yin aure idan kashiya ala nafsihi la'anata in yi tsoron akan kin kanshi wajen fadawa cikin matsala lallai wajibi ne a kanshi su ya yi auren kamar yadda Allah ya ce zalika liman khashiya la'anata minkum la'anna zina haramu domin zina haram ne kowa ya san kowane mutum a nan wajen ɗaya daga cikin abu mafi girma da babarsa ta masa wajen tsara mutuncin shi duk wanda shi ta kawo shi duniya ta hanyar aure to ta gama rufa mai asiri shi yaron da ya zo duniya ba ta hanyar aure ba in ka same shi zai faɗa ma jarraba wanda yake cikin ka ke sa muke cewa kai kuskure kai a kawo ka duniya ta hanyar aure kai kuma ka kawo wani duniya ba ta hanyar aure ba wa kadalika ma yu'addi ilayhi haka duk abin da zai kai zuwa ga zinan haramun wa huwa abin da yake muqaddimatu ne na zina shi ma haramun ne fa man khashiya ala nafsihi alwuqa wanda ya ji tsoron afkawa akan kinkan shi wajen cikin wannan bannan fi hada to wajaba alaihi rafuhu ya wajaba gare shi ya dauke ma kansa wannan annabi daga barin kansa fa hula ya yandafi lokacin da mutum yake fuskantar wannan ba abin da zai tunkuɗe masa wannan illa bin nikahi sai ta hanya aure to in kana fuskantar matsalar da idan baka yi aure ba za ka faɗa cikin halaka to wajaba alaihi zalika to a lokacin sai ya zamanto auren ya wajaba gare ka akwai wanda malamai sun yi magana kashe-kashe cewa mutumin da yake da iko kuma idan bai auren ba zai iya kare kansa ba abin da zai faru suka ce wannan yana babu ne na mustahabbi ne sana wanda suka ce idan yi auren maimakon ya rike auren ya mutunta shi ya zama masa hanya ta samun aljanna auren wulaƙanta zai suka ce to wannan haramun nema ya auren karka je ka ɗauko 'yan mutane ba za ka iya ciyar da ita ba ka barta da yunwa ka tafi lahira a haka to za ka tafi lahira kai ma ka fuskanci matsala wa man ajaza anin nikahi wanda ya gajiya ba zai iya yin aure ba huwa fihi radibun kuma yana da kwaɗayi akan auren sannan ga sha'awa tare da shi to fa alaihi bisau wajibi ne gare shi ya dinga yin azumi da hadisi bin mas'ud saboda hadisin abdullahi dan mas'ud da yake fada yake cewa man qala lan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce mana ya ma'ashara shabab ya ku taran tawagar samari annabi ya amfani da kalmar shaf. saboda la'akari da su sha'awa ta fi damun kuma galibi sun fi yin aure sai yake manista ta aminku ta. wanda ya samu ikon ɗaukar ɗawainiyar aure a cikinku malamai sun fassara kalman alba'a da abu na farko akwai lafiya ta jiki kasancewar kaɗa da za ka iya biya wa mace ta ɗaya sannan yana daga cikin ma'anar ba'a ɗaukar ɗawainiyar auren na yau da kullum wajen harkar ciyarwa idan Allah ya hore maka hanyar da za ka ciyar da mace abinci amma ba ka da lafiya ba za ka iya biya masa bukata ta bangaren sha'awa ba akwai matsala haka idan kana da ƙarfin sha'awa ba ka kuma da abin da za ka iya riƙe mace idan ka auro ta shi ma akwai matsala saboda karka ga yanzu kana son yarinya tana son ka ka rubuta mata sai ka rubuto maka ya wanda in ban ganshi ba ko bacci ba na iya yi ya fana dan zuciyata ya kafa dan zuciyata duk sai an gama wannan daga ran da ka baro gidanta gidansu ka kawo ta da duk wannan yaran na soya ba za ka gane shi ba sai idan kana iya ɗaukar ɗawaine ta sannan za ka gane wannan yaran amma in ta kwada ta wuni ba ta ci ba kati ɗaya wata daya to yanzu za ka ga an samu matsala shi yasa masu karin magana suke cewa da babu da ango da amarya ba za su zauna ɗaki ɗaya ba ko amarya ta tafi ta bar ango da babu ko kuma babu ta tafi ta bar ango da amarya dole cikin biyu sai an yi ɗaya to in mutum yana da wannan sai annabi ce fal ta zauwa to ya aure fa innahu saboda shi yin auren shine a lil basar shi yake sa mutum ya rintsu idan sa daga kallon haram wa lil qabl shi yake sa mutum ya kame gabansa daga yin sila wa man lam yastati wanda ba zai iya ba kuma fa alaihi bis sawmi annabi yace ya dinga yin azumi fa inna lahu ja'un domin azumin zai zamanta kamar dandaka ne rage karfin sha'awar to akwai watakila mutanen da zaka ga za su ce maka suna yin azumi bai yi ba da irin wannan sai su nemi shawarar likitoci kuwa saboda wani lokaci hatta abincin da mutane suke ci yana da tasiri wajen ƙarfin sha'awa a jikin mutum za su ba shi shawara su to kana cin abu kaza da abu kaza sai ka nisance shi me yasa annabi ya ce a azumi bincike na likitoci ya tabbatar da cewa shine hadisin safiya lokacin da ta zo ta samu annabi yana aiki kafi a masallaci bayan sun gama fira za ta annabi zai raka ta sallallahu alaihi wasallam yana rike da hannunta sun karyo kwana sai ga wasu sahabbai suna ganin annabi sai suka yi sauri suka biya sai annabi ya ce musu ala risulukum ku tsaya da suka tsaya sai ya ce musu wannan hari da biya mata ta ce tafiya suka ce haba ya rasulullahi ya ce a'a abin da ya sa na tsayar da ku in muku bayani kada shedan ya je ya sa muku wasu wasi kun ga annabinku da wata mata sai ku shiga halaka shi sa na tsaya muku bayani ya ce saboda na san yadda jini ke gudu a jikin ɗan adam haka shaidan ke gudu a jikin ɗan adam suka ce to in ka ci abinci ka ƙoshi jini yana kai komo a jikinka da haka dole zai zama to sha'awa tana da kai idan kana azumi baka ci abinci ba jini bai samu ne calculating ne ya yawo a jikin jikinka yadda ya kamata da haka zai zama to za ka ga sha'awar ba ta da tasiri fiye da a ce mutum ɗiba abinci yake ko da yaushe yana koshi to sai abu na gaba ayyun a khairu wata mata ce ta fi kowace mace wa mana aradan nikaha wanda ko ya tashi zai ya aure tun da annabi ya fi a auren nan to fal tahar ya dimfari kalman at-tahar yana ɗaukar kirdadu sannan yana ɗaukar dimfara abu kamar yadda mai ishirin ya kai ta khalilan ya uja bil muhassab wal zila wala tarjiya an sayfihi mutahawwala fa asalin bihi maganan taharrahu manzila da haka wasu na fasara da kirdado amma yana ɗaukar ma'anan dimfara saboda Allah ya ce wa ammal faman wa ammal qasifuna fa kanu bi jahannama haka ba to inda yake ta faman aslama fa ulaika taharraw kaga ba kirdadan gaskiya suke wanda ya min minka zuwa ga Allah ai ya dimfara gaskiya ne sai ba kirdadan ta yake ba to mutum ya damfari ko ya kirdadi minan nisa'i daga cikin mata man ta tawaffaru fi ha hadhihi sifatu a cikin mata wacce ta cika wa'annan sifofin za ku ga ɗaya daga cikin matsalolin da muka samu da ɓangaren mata da za su yi aure da mu da za mu je mai auren ba wanda annabi bai ba shi shawara bai ce in za ka aure ga abin da ya kamata ka ɗauka da sai kowa ya ajiye shawarar da annabi ya bashi ba haushe ko ya ce abinda babba ya hango yaro ko zai hauri ne ba zai mai ba ba zai hango ba da shi kuma abinda annabi ya hango ya ba al'ummar ta shawara ba rimi ba in sama ta bakwai za ka hau ba za ka hango abin ba saboda shi na biyun ne da gairin wahayi la ya tasarrafu annabi ne in ba da wahayi daga wajen Allah ba ba ya yin tasarrufu to sai ya ba da shawara yace in za ka bi aure ga abin da ya kamata ka duba na farko an ta kuna za ta dini matar da za ka aura ya zamanto tana da alaƙa da addini li hadisi abi hurairah ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin abu annabi ya ce tunkahul mar'atu ana auren mace to a nan ne za ka ji wasu na wa maganar annabi fassara cewa wai annabi ya ce a auri mace li saboda abu hudu li jamaliha wai a auri mace dan kyanta annabi kuma bai faɗa haka ba labari yake bayarwa yake ana yi akwai bambancin tsakanin in baka labari in ce ana yin abu da kuma ka je ka ce umarni ne na ce a yi dukkan ɗaliban da suke da ido a luka su kalli jimlar su gani za su ga tunkaru fi'ilun ne mudari'un mabniyun ala ma lam yusamma fa'ilu marfu'un al-mar'atu shine na'ibul fa'il da haka annabi labari yake bayarwa ana auren mace saboda dalili guda hudu akwai wanda idan ya tashi zai aure mace yana duba lijamaliha kanta kawai yake duba in yan tana da kyau duk bala'in da zai biyo baya daɗe bai biyo baya ba haka bane li jamaliha dan kyanta an sa yan mata sun koma shafe-shafe ne su ba farare ba ana so dole sai sun koma farare saboda kowa ya ce ba zai auri mata ba ce fara eh limaliha ko to limaliha dan kudinta daya akwai wannan yadda ka san yahuda da ya faɗa wajen son kuɗi to haka su idan auren mace za su yi auren jari za su yi shi yasa wasu in suka auri wasu matan ba fa su suke sakin matan ba idan rikici ya faru matan ne ke sakin su wallahi matan ne ke sakin su saboda dama ya aure ta da kudin ta gidanta ne motar ta yake hawa ran da rikici ya faru waye ne take wani ita za ta saki shi eh sannan wale hasabiha akwai wanda suke auren mace dan tana da alaka ita yar gidan suwa na sai kawai wani jamaliha akwai wanda suke auren mace don kyanta kawai to kai sai ka duba ka gani da za ka yi aure mai ka duba sannan walidini ha akwai wanda suke auren mace don addinin ta sai annabi yake cewa fazafar ta jini to kai ka rabauta da ma'abuciyar addini ta riba ya daka sai hannunka ce albarka to in kuka lura za ku ga wannan tunkahu duka labari hannun hudun amma da annabi ya gama ba da labarin wannan kaso hudun wanne ya dauka ya ba da umarni a kansa shi ne na ƙarshe shi ne fazufar da za ta gini ta riba ce za ka ka rigauta da ma'abuciyar addini sai hannun sai albarka to ya ku za ka yi ka gane idan ka je wajen mace tana da alaƙa da addini don ka zanta ta iya karatun ƙur'ani tana ta ta kake hijabi da niqabi shi kenan ka ɗauka tana da addini a idan kana so ka gane mace tana da alaƙa da addini ko ba ta da shi in ka je ɗaya daga cikin hanyoyin idan tana son wani ra'ayi tana yin wani abu wanda ya saba masa ra'a ka ce mata Allah ya ce a bari annabi ya ce a bari in ka ga ka bari to ɗaya ne daga cikin alamomi idan ba ta yin abu daga ran da ka zo masa da bayanin cewa Allah ya ce a yi abu kaza annabi ya ce ya kaga ta a kai to wannan dalilin ne akan cewa duk abin da ya tabbata daga Allah ko annabi in ka dora ta akan za ka bi amma wasu daga cikin matan suna karatu kuma karatun ba don su aiki da shi ba saboda haka sai sai hankali na biyu an yi ta kuna fika ta zama su budurwa in son samu li'an ta kuna illa an ta kuna lahu maslahatu sai fa idan akwai wata maslaha tisayi wajen auren bazawa لحديث جابر بن عبد الله قال يكيك وتزوجت لا يأوني في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزامن النبي محمد فلقيت النبي سين حدد عن النبي فقال سيدي يا جابر تزوجت كاي أولي قلت سيدي مثلا نعم إنا أولي قال سيدي مثلا بكر أم سيد بدورك أو ركوب دورك قلت سي شيء مثل سيب بدروا نحو قال سي النبي شيء مثل سيب سيب قال سي شيء مثل فحلى بكرة ثم يسا بس أولو بدروا ما تلائبها والتذاتي مكة وعشاء قلت سي سينا يا رسول الله إن لي أخوات ina da ƴan uwa mata ne babansa mun san abin da ya faru a yakin uhudu yace tafshiku an tadkhula bayani wa kunna, sai na ji tsoron kada in auro karamar yarinya ya zama to matsala ta shiga tsakanina da ƴan uwana mata dan babana wa iyaye mun akan su ita yarinya matar da zai auro su yara matasa daidai ita idan ya ɗauko ta ya kawo gidan akwai matsala ko babu to sai ya auri wadda ta fi shi shekaru don ta taimake shi wurin kula da kannan shi da mahaifinsa ya bar masa kaga maslaha to wani ba maslahar kannan shi ba ko maslahar ƴaƴan shi bai duba in zai aure dan da ya haifa ma bai duba maslahar sa idan zai aure to wani kana da irin wannan matsalar irin ta gari kana da kannai mata ko kana da ƴaƴa mata wacce wata matar ka tara ta bar maka to wani ka tashi idan yaron sun tasa kakka auro mai shekaru daidai su ka auro wacce ta tsara su shekaru wacce za ta taimake ka gurin tarbiyyar waɗannan ɗannan naka ko wani ɗannan naka a wata ruwa annabi ya faɗa maka ya ce me yasa baka auri budurwa ba wacce za ta yi maka wasa ka yi mata wasa ta tunatar da kai kwanakin da ka manta abubuwan da ka manta shi malamai suka ce idan mutum ya taso yana matashi ko matashiya ya je karatu bai ganewa jarabawa bai ci to kuma ya aure ku gani in Allah da za ku gani yana karantar karatu zai daina shiga ku kuma za ka ga da iyayenmu haka ce. kusan dukkan wanda ya yi shekara arba'in baya da aure za ka ga yana tasowa da shekaru marasa yawa ake masa aure tsakanin ɓangaren maza da ɓangaren da ɓangaren mata ƙwale ke fi fa za ka idanku wannan shi ne ya ce ina mar'ata ita mace tun gabu a lajin a ana ƙoranta a kan wa maliha da kuɗinka waje maliha da shanta amma fa a ne ka za ka ji ne sarri ba ce za ka ina maka umarni ka nema ma'abuciyar addini sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hannunka su albarka wannan shi ne abu na nawa biyu na uku an ta kuna waluda ta kasance tana haihuwa da hadisi ana anan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ta zawwatu ku auri alwaduda waluda matan da kuke son su suke son sannan kuma suke haihuwa shi ne alwadu daga alwudu wa ja'ala bainakum mawaddatan sannan alwalud wacce take haihuwa sai ce fa inni mukafirun bikum al-umam saboda ni zan yi alfahari da yawan ku gobe al-qiyama to yara za ka yi ka gane mace na haihuwa suka ce to wannan kan sai dai haka shi kun suka ce ɗaya eh, daga cikin hanyar shi ka duba ka gani matar da za ka aura a ɗakin su suna wani idan tun da mamarsa ta haife ta bata ƙara haifar kowa ba to akwai matsala amma yanzu ga ɗakin suna da yawa famalin wannan sun ce ɗaya daga cikin alama da sa famili ne wanda zai ci gaba da wanzuwa a doron ƙasa amma dai wannan kawai dai hasashe ne kuma shi ba cewa za a yi babbar su tukunna ya mata cikin ta haihu sannan a zo a gwada a gani wannan kuma bai yiwa banna ne shi kuma ko kuwa don wasu irin waɗannan hadisan suka ɗauka da wasu ayoyi suka ba su irin waɗannan ma'anan kuma suke ma mabiyansu fatawa kuma sun amince musu a matsayin malamai kuma haka suke tafiya an fahimta ai ayyul rijal khairu to su kuma idan matan ne wani namiji ne mafi alheri wa idza kana ala ar-rajul in ya zamanto akan namiji an ya taharra min an-nisa ya zama wajibi akan sa yake dan wata mace ya kamata ya aura man wasafna wanda muka siffanta fa inna ala wali mar'ati wajibi ga waliyin mace an yi taharra da nikahiha ya yi kirdado ga aurar da yashi ga arrajula a saliha mutumin kirki shi yasa akwai al-salahu qabla al-islam sai mutum ya zama gyararre ne tukunna sannan zai iya gyara wani لحديث أبي هازم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي za a ja'akum man taradawna dinahu idan mutum ya zo kun yarda da addininsa wa kullahu kuka yarda da ɗabi'arsa mai kyau annabi yake fa an shigo ku ba shi aure me yasa annabi yake za a ja'akum man taradawna dinahu saboda nan wajen duk wanda ya aure shi ya auri, ya dauki ɗansa ya bayar aure ga wani ba zai masa daɗi ba gobe alƙiyama. ko da shi ya shiga aljanna ne ji labarin faɗarsa wuta akwai wannan zai so to ba kuma yadda za a yi wani ya jagoranci ɗarka a duniya ya tsira da ita a lahira gobe sai idan ya damu da asiri shi yasa za mu ga wajen tsiran mace yana da alaƙa da mijinki don haka Allah ya ce ya ayyuhan allazina amanu ku anfusakum ku kare kanku da iyalanku daga wuta to wannan ba za a taɓa samun wannan mace idan mutum yana da alaƙa da addini saboda yana daga cikin hikimar shari'a da ya sa ku ga ta ɗauko mata hudu ta ɗora namiji ya shugabance su saboda mata da kuke ganin su ko da kana ganin mace da hankali da sanin ya kamata ta yi karatu wallahi suna da raunin da suna buƙatar shugabanci yanzu za ka zo kai mata karatu ka kawo maganan kabari da wuta masu kuka su kuka amma in an jima idan mai ganga ya buga ganga idan suka taru suna ɗibar rawa za ka rantsi da Allah ba waɗanda kai karatu da safe bane an ajiye karatun an manta kuma wani lokaci za ka ga mace ce ta haife ka ta daga ta zuwa duniya kai ɗan ɗanta ce amma sai ga wata rigimar in ta taso kai da kake ɗanta in ba kai ka nemo mafaka ba kana namiji sai ka samu in ka ba al'amura a hannunta komai lalacewa ne to wannan sannan me yasa aka ce wa kul ahu saboda zaman aure yana da buƙatar mu'amala mai kyau ita kuma mu'amala mai kyau ba za ka samu ba sai idan akwai kulku mace na buƙatar mutuntawa ƙawayenta iyayenta duk wani wanda yake da alaƙa da ko ba za a taɓa samun wannan a wajen miji ba sai idan yana da alkulku shine kai uban da ka ɗauki ya ka da sannan zai mutunta kai mutunta ka saboda na san rigimar da ka faru wani rikici ya haɗo shi da wasu yarinya yarinya ta taho gida gaban babanta mahaifi shi ya zo babanta ya faɗa shi ya faɗa sannan daga ƙarshe ya ce wa baban ya fara magana in ya fara magana wallahi ya mare shi wanda ya ɗauki ɗaya ya bashi ba ya ce maka ya fara magana in ya fara magana wallahi ya mare shi saboda babu kullu mutum ka yaro neman yarka ka ce mai sunanka ya ce to da dai sunana wanda aka fi sani na da shi da ana ce min muhammad awal amma yanzu sunana langalanga kaga <laughs> inda ce ma sunansa langalanga an samu matsala illa in ba haka ba to illa ta fa'alu in ba ku aika haka ba to ta kun fitina kan shi arzi wa fasadun kai to fitina za ta kasance a bayan ƙasa da ɓanna ne ba idan kuka lura za ku ga mu da za mu je mu yi auren a matsayinmu na maza wannan shawarar fa da annabi ya bari mun ajiyata ko mutum ya duba kuɗin mace ko kyanta ko ita ƴar yawa mace galibi shi ne abin da aka fi duba su kuma matan da aka ci a duba addini da alkulku sai suka daina duba sai kawai duk wanda ya zo neman iska kara duba me yake da shi ne a ina yake kasuwanci a ina yake aiki shikenan kuma na rantsi muku da Allah wannan rigimar da aka shiga ta aure wallahi ba za a taba zauna lafiya ba sai an dawo kan abin da annabi ya ba da shawara a kan sannan za a zauna lafiya wannan ita ce magana ta gaskiya ni na san da wayo na an yi shekarun da ake ɗaukar mata a bayar da su sadar. da ɗan nan mai gidan da ɗan nan mai gidan mai gidan nan sai ya ɗauki yashi da ya haifa ya shi ya ba ɗan mai gidan nan sadaka shi zai ciro kudin sadakin ya biya a biyu shi ya ba wa ne me yasa a lokacin da ake ɗaukar matan a bayar da su sadaka amma kuma suke da kima saboda a lokacin da wanda zai bayar da wanda zai karba duka Allah suke kallo wajen yin abin sai Allah ya sa musu mafita amma yanzu da aka shirya Allah cikin al'amuran shi kenan kawai sai Allah ya bar kowa gashi nan kana kallo yanzu mace-macen aure da muke fama da shi yanzu ana ta tunani wai da auren da ake a shekara da mutuwar auren wanne ya yawa kusan ana ganin cewa inda yadda ake buga kati da sanarwa in za a yi aure za a buɗe a gidan rediyo filin saki da wanda ya saki matar shi a biya a sanar a cewa na sha kaza ga watan kaza ya saki matarsa to sai ka samu sakin auren da ake yi ya fi auren yawa yanzu me ya haifar da wannan matsalar saboda al'amari ne da galibin mutane an saki Allah a ciki ba Allah a shi kallo ba shi Allah ya saki mutane to lallai wannan shawara da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar ga janibin maza da janibin mata in ana so a zauna lafiya sai an dawo kanta wala ba aka babu laifi da an yi da insanu ibnatahu mutum ya gittowa yasta au uktahu ko ɗan uwarsa ala ahli khairi akan ma'amuta a ba laifi ba ne kun gani ala ahal da sai ba sai mai kuɗi ba ko mai mulki a cikin masu kuɗin akwai mutanen kirki a cikin masu mulkin akwai mutanen kirki amma dukkan manufar da ka tashi za ka yi abu da ita wallahi Allah ya san mutane da kake rufe musu ba wanda ya san wani hali ke ciki kafirai da suka kaga za a yi magana aka ce to a yi a hankali a hankali kowa ya kasa kasa da murya saboda kuna ɗaga murya da Allah Muhammadu zai suna gama magana to Allah ya turo da wahayi yace a faɗa musu wa asirru qawlakum aw jahahu innahu alimun bi dhati sudur ko ku fito ma kun magana ko ku yi magana a abin da ke take cikin ma wanda ba ku faɗa ba shi Allah yana sanar da shi to ba laifi a matsayin ka na uba ka tashi ka je ka samu wani kai sallama da shi ya fito ka ce wani ka san iyata ka gama karatu ko mijinta ya rasu ko kaɗan idan kana so ka zo ka nema in Allah ya ka kun dare sabon baka in Allah ka ce ne Allah zai sa maka mabuta da hadisi Umar da hadisi eh, eh, da hadisi Ibn Umar saboda hadisin Abdullah dan Umar ce anna Umar bin al-Khattab Umar dan Khattab shi ne ma ta ayya mafhasatu lokacin da hafsa ta zama bazawara bin Umar min Hunayf bin Hudhafa as-Sahabi wannan shine sunan mijinta na farko kunai bin kuzafa as-sahmi wa kana min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin sahabban manzon Allah wa tuwfiya bil madinati sayyarsa a madina فقال عمر بن الخطاب usman بن الخطاب يجي فأتيت عثمان بن عفان سنظل سام عثمان بن عفان فأردت عليه حفصة نبذل مسا دمغنا كاتا حفصة na ce ka san mijinta ya rasu ka gama idda ka zo in kana so zan baka fa qala sai ce fa anzuru ila sa anzuru fi amri yace wannan al'amarin da ka zo zan yi tunani yace fa labistu layalin sai na su wasu darare ina zaune ina ta tunani sun malakiya ni sannan wato umar ya kara haɗuwa da ni fa qala sai ce qad badani alla atazawwaj yawmi hada sai da na usman yake gaskiya ta bayyana gare mu ban yi shirin yin aure ɗan kwanakin nan qala umar umar yake cewa a falaqitu da sai na hadu da abubakar as-siddiq fa na laki ma in shi tazawwajtuka hafsata bint umar idan kana so ka zo ka nema zan auren maka da ƴata hafsa a gidan umar fa sama ka abubakar sai abubakar ya shiru falam yarji ilayhi ilayya bi in bai dawo min da wani abu na bai ce komai ma wa kuntu awjada alayhi yake to na kasance na fi damuwa akan shirin da abubakar ne minni gare ni ala usman akan usman dai shi usman ya ce a bashi lokaci sai tunani kuma da ya yake tunani ya dawo da amsa shi kuma wannan da aka zo ka same shi sai ya shiru kaga mutumin da ya maka shiru baka san wani hali kake da shi ba zai yi kuma ba zai ba wallahi ala. فقالت ايه لعلك وجدت علي حين عرفت علي حفتها ابو بكر يكي با mamaki ka samu damuwa domin waje da yana ɗaukar bakin ciki ka samu damuwa lokacin da ka bujiro min da maganar yasa hamsa walam arzu ilayka shay'an ne kuma ban dawo maka da wani abu na amsa ba qala umar sai umar sai haka gaskiya na samu damuwa قال أبو بكر يكي أبو بكر يكي سمسك إنه لم يمنعني باب أظن لي هناني أن أرجع إليك فيما أردت علي إن داو مكة أنت تكن أظن لك بجروم إلا أني كنت ألمت سيدا ناكة فيما تنسيوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر من يمغنى دنيد أن نبعدي في يافع من ينا سيئتك لأوليك falam akun ni kuma tunda muke magana da annabi ban kasance ba mai afshiya sirrin rasulullahi ba zan iya tona asirin annabi da muke daga muke shi ba shi yasa al nawawi da ya tashi kawo wannan a cikin riyadu salihina sai ya kawo shi a babun kiyaye sirri kun yi magana da kai da wani to amana ce kakka ka faɗe ta amma yau amana ta magana ba ma rikiwa da ka faɗa mu wani magana kace amana ana kai shi sai ka zuba shi wajen karatu ba ka zo muna tattauna da wani ina gani wallahi wata magana ya faɗa mun yace amana kai ma amana shi ma wannan sai faɗi da wani shi ma amana kafin sati ya zago da amana ta gama zagaya yana amana yana amana wannan ma yana amana wannan ma yana amana haka ake yace walau tarakaha da annabi walau tarakaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ko shirin da kaga na da annabi ya kale ka rabin to hali kuma wallahi da na karba na zo na aure ta to amma yanzu wane ne yafi ai ba za maka hada ba saboda ana cewa li ahmadihi fadlun ala kulli menene ga madan kwarin kafar annabi wato duk wani mai daraja da ka sani a wajen Allah in ka ɗauko shi ka kara da annabi Muhammad za ka ga da ya wuce madan kwarin kafar annabi to saboda shi wato laqad majjada minhu abarra min majjadin ala kulli ma yuhdil ladar rabbi min jaddi fala qadara babu wata daraja in dai ba ta Allah ba sai illa dona kadari Muhammad tana kasan darajar annabi Muhammad tala tada'alat al-aqdar ita kanta darajar takan kaskantar da kanta inda akan darajar annabi Muhammad to kaga shi yanzu a wajen Umar ai gaba ta kai shi ba da Abubakar bai shigo ba saboda in ana maganar alfahari da mutu idan matar annabi ta yi duk duniya ba matar da za ta ƙara yi saboda babu mijin da ya kai nasu ko akwai shi babu wannan shi ne to da haka wannan ɗaya daga cikin hanya ne guda hudu yanzu mun faɗi cewa ya halatta ku uba kowa ya je ya samu wani ya ce wani ga ɗata ka zo ka nufa to su kuma 'yan matan da galibin su ba tarbiyya suke da shi ba wata idan ta ji cewa babanta ya ji ya samu wani ya ce a ruwa ne ta suka ce ana kalla da ita sai ta ce ta rasa masoyi haka suke cewa an gani to ya danganta kai ne da za ka samu ya zama su tsakaninka da allah allah kake ne kuma duk wanda za ka ce ya zo ya nemi wacce yake da alaƙa da kai ya zama to salahasta da nagartarsa ce ya sa ka ce a zo a neme ka ba wani abu na duniya ka hango ba to wannan hanya ɗaya ce hanya ta biyu ya halatta namiji shi da kanshi ya gama ce shi yana son hanya ta uku ya halatta mace ta ce tana son namiji kamar yadda kowa ya san na na kadija ita ta ce tana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ta hudu shine wani zai iya kokarin ya hada wata da wani ko wata ta hada wata da wani wannan ya halatta to sai annazu dubi ilal maktuba zuwa ga wacce ake neman ta aure wa man waqa fi qalbihi khitbatu wa man waqa fi qalbihi khitbatu mar'ati duk wanda ya auku a cikin zuciyarsa yana so ya nemi wata mace ne alahun nazar ku an shar'anta dubi ilaiha zuwa gare ta qabla an yaskuba gabanin wato ya kulla alaƙa ta aure da ita ya neme ta da hadisi muhammad bin maslama saboda hadisi muhammad bin wa maslama me yake cewa kala yake cewa khatabtu mar'atan na nemo wata mace wadda alfu aka sabba ulaha sai na samu waje na dinga boyewa saboda ita hatta nazartu ilaiha fi nafsi lillaha har sai da na samu wata rana mai mata kyakkyawan kallo ta bayan wani dabino da na ɓoye faƙila lahu aka ce masa a taf'alu hada ya za ka zo ka samu dabino ka yarinyar mutane na wuce aka kalle ka wa an ta sahibu bayan kai sahabin annabi muhammad faƙala sai ce samirtu rasulullahi abin da ya sa na ga annabi ya ce ne idan Allah, idan allah ya jefa fi kalbin mura'in cikin zuciyar wani mutum ya je ta khitbatar khitbatar al'asin yana son wata mace zai neme shi da aure to fala ba aka an yanzu ra ilaiya ba laifi ya kalle ta ya dube ta da kyau wa an al-mughira ibn shuba qala yake cewa a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fa zakartu lahu mar'a imra'atan na bi wajen annabi na ba shi labarin wata mace aftubuha ina neman ta da aure fa qala sai annabi ya ce izhab fa mudiriya ka je ka dube ta da kyau fa innaha hadithar domin ka kalli mace ka san wa za ka aura shi ya fi cancanta an yi zama bayyana kuma ya dawwamar da soyayya a tsarin kai da ita ba ka aure akwai wanda ya aure su uku ne suka aure lokaci da sai bayan ya aure ne ta da rigima ya ce bai daba wai kowa ya da mai kifi an mota bai dan ido sai ka fi ganta ba ba wa an masa mai to wannan shi ne amma asalin kallon mace haram ko halal haram ibn al-qayyim a cikin littafin shi ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin ya tattauna hanyoyi da ya kawo kusan guda ɗari wanda akwai abubuwan da yake asalin su halal ne amma Allah ya toshe kofa saboda za su kai zuwa ga haram akwai asalin abubuwan da yake haram ne amma Allah ya buɗe ƙofa ya halatta su saboda mun ba da su ba abin ba zai da Allah ya rufe ƙofa da yake wa kullum mu'minati yabdudna min absarihin wa yahfazna min sannan wa kullum mu'minina yabdudna min absarihim wa yahfazu min kaga asalin namiji ya kalli mace mace ta kalli namiji me shi amma tunda al-masail ne laha a kamar wasa'il ma la yatimmu alwajib illa bi fa huwa min idan bai yiwa ka aure mace sai ka ganta to yanzu ganin mutum dole ya zama wajibi kuma ka ganta wannan yasa kuke gani in mutum yana karanta littattafan musulunci hatta wajen idan mace ta zo ana son ta yaya kamata ta fito sai da malamai suka yi magana guda hudu biyu akwai guloyi a ciki da ku wanda suka ce in ka dai za ka fito da cikakken hijabi da niƙali. haka za ka kaga mutum ne a rufe ka san kowa ne ba kaga wannan sun wuce gona da ke akwai mazhabar su ibn hazar su kuma da suka yi kishiyanci wancan suka ce idan ka zo kana son mace za ka aure ka to fitowa za ta yadda take ka ganta kaga wannan mazhabar ita ma an yi zafin biyan suka ce duk abin da zai bayu idan an yi aure a haure gima to fa kafin auren a nuna maka saboda haka karka je neman mace nonon ya yi fadi kin ya yi ruku ya yi sujjada amma baka sani ba a shiri gama mata ta ta tun da akwai riguna da aka ce musu a tutu maza yanzu ko kaga da an yi auren ta zo kana tsammanin nonon ta a tsaye kuma nonon ya faɗi rigima ya kai shi kace baka yarda ba an maka suka yace to dole a nuna mata to ga wannan mazhabar ita ma ta yi zafi da yawa ko akwai wanda suka ce a abin da za a yi da sa ta kake hijabin ta fito amma ta bar fuskar ta a buɗe da ta kaka hannuwanta akwai wanda suka ce a'a ya halatta mace idan wani ya zo yana son ta bayyana a gaban shi da shigar da za ta iya bayyana a gaban muharraminka. kenan kamar babanta ko wanta kowa ko kaninta da makamantansu saboda ana so ne in har zai aure ce zamanto akwai abin da yake jan hankalin shi wanda ya sa yake santa banda addini ko kaza ko kaza da take da shi ina fatan an fahimta kaga duk irin waɗannan abubuwan in ba a tattauna su gurin karatu ba wasu gurin ma idan kana tattauna su a karatu wani ɗauka da iskanci ake ba karatu ake an fahimta yi kuma alhali duka akwai su a cikin ainihin wato addini Allah ta'ala ya samu dace to a ana nuna min lokaci ya kamar yadda nace amma fa ba na kashi ba ayi hakuri yankewa kawai za mu sai mu dora insha Allah wannan shine Allah ta'ala ya samu dace